Talata 21 ga watan Mayu shekara ta 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ne kuke saurare ga labarun tare da Hawa Usman da farko ga muhimman kanunsu. su. daga jika goma sha uku da rabi buhun takin zamani mai kilo hamsin ya koma jika goma sha takwas na kudin sefa kudin ya yi yawa in ji kungiyar manoma ta jibabanya a cikin wani taron manema labarai shi a birnin yamai ko kamfanin komina ke dawo hannun 'yan ƙasa ko kuma a sake mishi huska wannan shine kudurin kungiyoyin fararen fulla na arlit bayan sun bayyana ruhewar kamfanin a nan gaba Domin taimaka ma manoma da ingantaccen iri aka girka wata kungiyar manoma a dogon dutse mai sarrafa irin shibka ƙarin haske a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkanmu da azumi barkanmu da sake saduwa. Sabon farashin buhun takin zamani mai nauyin kilo hamsin da cibiyar manoma kaima ta tsida bai samu karbuwa ba a bangaren kungiyoyin manoma ta ƙasa. Daga jika daga jika goma sha uku da rabi ya koma jika ishirin ba biyu. Ya kamata kowane manomi ya samu damar amfani da takin zamani a cewar uwar gidan Nasir Aishatu ta kungiyar manoman ƙasa a lokacin wani taron manema labarai da kungiyar ta yi shi a birnin Yamai. Mutari Muhammadu ya hada mana sauti. don saboda mu gwada gaskiya ɓaci mu da sabon birikin da kai mata sa bisa kan angare kun san ki angare da ana sai da shi ta goma sha uku da rabi yanzu angare ya koma ka goma sha takwas angare kin yayi kuɗi da yawa kuma producteur ba su da ƙarhin sayan wannan angare in aka ƙara birikin angare ba mu da ƙarhin sayan wannan angare to wallahi muna son gwamnati ya taimaka ya ji kukan talakawa ya ji kukan manoma a rage mana kuɗin angare kin nan a maido muni shi ma muna samu amma ƙara rage muna bisa gare shi Babban alkali ya kara shigar da kara a yau da sahi dangance da sakin da juju na mashara'antar zandar yamma Sadat Iliya dan Malam ajiya. Shi dai Sadat Iliya dan Malam ana tuhumar shi ne da yin kalaman batanci gwamnati da kuma yin zanga-zanga ba a cikin ka'ida ba. Kuma zai ci gaba har zaman kurkuku kafin ya samu saki kwata-kwata kamar yadda Mustapha Mamman Sani ya rawaito muna. Ƙungiyoyin fararen fulla na Arlita sun yi da Allah wadda da rihewar da hukumomi za su ma kamfanin kuminak da ke haƙo Iranium. Ƙungiyoyin fararen fular sun ƙudiri aniyar girka wani kwamitin da zai sa ido kan ma'adanan alƙashin ƙasa na yankin Ayir. Kuma sun buƙaci da kamfanin ya dawo hannun 'yan ƙasa. Ga dai kaɗan daga cikin furucin da mai dawa Abubakar ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin fararen fular na Arlita ya yi a cikin firar shi da Usman Umaru. Tun yau da 'yan watanni ne labari ke yawo game da rufe kominaka labarin da mambobin gwamnati suka tabbatar musamman game da kiran ministan ma'adinai a gaban 'yan majalisu. Taro na ranar tara ga watan Mayu a Arlita tsakanin kungiyoyin fararen hula da wakilan kominaka da Orano. Gaban halin da ake ciki kungiyoyin fararen hula na Arlita sun ɗauki niyyar kafa kwamitin sa ido na kungiyoyin fararen hula na ma'adinan Ayer. Taron ya lura cewa shirin rufe kominaka wata babbar yaudara ce da Nijar take fuskanta. bisa wannan aiki na fiye da rabin karni yana gayyatar 'yan Nijar talaka da gwamnati da su tashi tsaye. Taron ya shawarta karɓe lasin haƙar ma'adinai na Iranium na imuraran mai dokomi ga hannun ƙasa ko mai da ta ga hannun wasu abokan hulɗa. A jimilce bakin haure 288 ne suka iso agadas a ranar Lahadin da ta shige. A cikinsu akwai 'yan Nijar 285 wanda mafi yawan su 'yan jihar Zandar ne da uku na kasar waje. Bakin hauren na korafin cewa hukumomin kasar Algeria sun kwace musu dukkan wani abin kirki da ke gare su, kamar yadda Usman Musa, mamba a cikin kwamitin jiha da ke kula da bakin hauren ya bayyana gwamnatin ƙasar niger tuni ta iza bakin hauren a jihohinsu daban-daban a cikin daren lahadi da litinin wasu 'yan boko haram sun shiga wani ƙauye bara'ana da ke gabacin kabalewa a cikin kogin chadi a cewar wakilin studio kalangu mutanen goma sha ɗaya ne aka ɗauke da kuma dabbobi a cikinsu akwai mata da yara ana zaton ma wani yaro daga cikinsu ya tsere tun lokacin da wasu ofishin jakadanci na turai suka sama babban gandun dajin niger jan fanti masu zuwa yawon bude ido suka ja baya a yau babu wata alama da ke nuna rashin tsaro a gurin kamar yadda marsadu sumaila daraktan jiha na yawon bude ido na talabiri ya shaida ma gungun muhammad dantane ta waya. Waɗannan gandun daji guda uku tun a shekaru da dama ana kulawa da su kwai a shekara ta takwas wani shirin da ake kira tsarin ecopa da kuma waɗannan tsare-tsare sun ƙarfafa aiwatar da aikin kula da gandun guda uku ta fuskar gyaran filaye da kuma sa ido. Ko an samu matsaloli game da kula da waɗannan park in? Wasu ofishin jakadanci sun kalance dajin park da Dubulbe sun sa jamfanti har yanzu ba a samu wata matsala ba ta tsaro a ɓangaren ba. To, game da farauta bayan da nifa. Idan yawon buɗe ido na tafiya daidai yana taimakawa wajen rage farautar bayan da ni, domin akwai yawan zirga-zirgar 'yan buɗe ido sosai, kuma mafarautan ba sa son haka. Tun lokacin da suka sa jan fanti yawan ziyara ya rage, wannan na kasancewa wata dama ga waɗannan mugayen mutane. Wata gobara ta laƙume wasu shaguna biyar da ke jikin bangon babbar asibitin birnin Maraɗi. Shugaban tauga ta musamman ta Maraɗi ya yi wata ganawa da 'yan kasuwar inda ya umarci su da su bar gurin. Ya kamata a kiyaye lahiyar 'yan malati da gidan asibitin. In ji Lawal Isa a cikin firarsu da Mohammed Mamman ɗazu da sahi. Babban asibitin birnin Maraɗi santa ce da take fuskantar barazana a yau daga mutanen da suka mamaye wuraren da shaguna ko ina barkatai. Sannan mamayar wurin yana da illa ga marasa lafiya da suke cikin wani hali suke buƙatar kulawa ta musamman. A ɓangaren masu kula da marasa lafiya ne da ke cikin matsi suke kusa da wurin ne da gobarar ta tashi. Ku duba ku gani mara lafiya da yake neman natsuwa da kulawa. Ina ganin ya kamata kamata hukumomin magajin gari su ɗauki matakan da suka dace domin tabbatar da natsuwa ga marasa lafiya. Kun ga mun fara tattaunawa da su, su da kansu sun gane kasancewar su kusa da wannan ma'aikatar babban haɗari ne. A wannan lokacin na kusantowar mana ma'aikatar gine-gine ta agadarsa na gudanar da ayyukan gyaran hanyar tawa arlit a bangaren gulbin tilwa inda hanyar ta ragargaje har ma take rabuwa biyu ruwan sun yi ƙarfi sosai. Altini Abdurrahman, daraktan jiha na gine-gine ya ma musu mamman ƙarin hasken Wannan shekara mun ɗauki matakai mun gayyaci kamfanin da aka baiwa kwangila wato kamfanin Jako mun samu gyara hanya ratsa guri talwa domin zirga-zirga ta kasance mai kyau a lokacin damina. Dalilin haka ne mun sa shaidodi domin sanya mutane hanya a lokacin damina da kuma ratsawa haka kuma yin shaida domin samun bayani na matsayin ruwa bisa yanayi. A wannan shekara ba za mu fuskanci irin matsaloli irin na bara ba mun yi tsimin kayayyaki a ko ko'ina domin rage kaifin matsala a yayin da ake kai ɗaukin gaggawa game da babbar hanya inda hanya ta saki mun jira har yanzu a kammala ciki takardu domin shiri ne na haɗin gwiwa da gwamnati da mai zaman kansa duk wanda ke magana kan shirin ppp mutumin na magana kan yarjejeniya waɗannan sharuɗa da yarjejeniyoyin da ke kan aiwatarwa a ƙarshen kammala waɗannan sharuɗa kamfanin china zai zo ya fara ayyukansa Samar ma kungiyar matasan Afirka matsayi a bangaren kwamitin kasashen Afirka. Yi ma wasu shafuffuka na kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin matasan Afirka gyaran fuska shine gurin da sabon shugaban kungiyar matasan afirka mai rikon kwarya aliyu umar ya sama gaba a cewar shi zai gudanar da jagorancin na rikon kwarya ba tare da son rai ba ga dai karin bayanin da yamma habibu garba kalubalen da yake jiran mu da farko dai shine dinke baraka da ke akwai a cikin kungiyar matasa masu kishin afirka a shirya babban taron congress cikin ɗan kankanan lokaci cikin ya daɗe 31 ga watan agusta a nan nijar a bana uku a kawo gyaran fuska ga takardun dokokin kungiyar haɗin kan Afirka ta matasa. Kungiyar matasa ba ta da hurumi a yau ta tashi kai tsaye da ce za ta ajiye takarar shugabanci. Ya kamata ofishin ministan da ke kula da matasa na kowace ƙasa ita ce za ta aike da takarda zuwa ga sakataren na EPG shine yake ba da izini. Mutane da yawa ba su fahimci haka ba. Insha allahu za mu gudanar da riko na wucin gadi mai cike da tsafta. C'est saine, une pacifique. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tilibiri. Tare da Radio Tebonse. A kan lamba biyar zango FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba ɗaya zango FM. A Sai. Tare da Radio Lagwa de la Tapuwa. A kan lamba tara zango FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Ayoro. Tare da Radio suji. A kan lamba bakwai zangon FM. A Bankilare. Tare da Radio Alkhair. A kan lamba takwas zangon FM. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tamaske. Tare da Radio Muryar Karkara. A kan lamba takwas zangon FM. A Buza. Tare da Radio ta Karkara. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya. zangon FM. Studio Kalangu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun shekarun baya masana a bangaren al'amuran noma na yankin dogon dutse suka girka wata kungiyar da ke sarrafa iri da ake ce ma ambuta domin tallafa ma manoma wajen inganta noma da kuma samun sakamako na gari. ba gudu sule kwararren masani kan al'amuran noma kuma shugaban kungiyar ambuta mai sarrafa iri na zamani ya kara mana haske a cikin wannan rahoton Taimaka ma manoman dogon dutse da irin zamani na ainihi don inganta al'amuran noma shine gurin da ba gudu sule kwararren masani kan al'amuran noma kuma shugaban kungiyar manoma ta zamani ta dogon dutse ya sama gaba. Muna cikin wanga aiki na yada iri iri na zamani ko kuma iri mai gaugawa. Muna iya shaida mu da ya sa kuka wannan dalilai su ne a sami iri na zamani mai gaugawa tunda yanzu nan an gane kasashenmu na na afirka ta yamma ba a shekara biyu ko uku ba a yi hori ba to kenan dole a nemi iri wanda ko ana hori a samu dai a tsere da wani abu inda ana son ci gaban noma dole a yi unhwani da iri na zamani mai gaugawa wanda ruwa in kaɗan ma an ka samu dai ana samu a sami abin da an ka yanka wani lokaci mutane suna shakku wannan irin na zamani ya ne ku shawo kansu har suka amince da shi ba batun shakku shi gani ya kori shi ai shakkun da aka yi mutane maimakon kana shibka tiya biyar to sai yi kokari duk yawanci sai ka sai tiya guda haka ta zamani kai shibka kai da kanka ka gani ba so ɗaya ba so biyu ba kenan dole ka yarda yarda mutane sannu sannu har suka shiga daɗa yanzu akwai waɗanda sam sam abin suka noma kurum na zamani ne kamar yanzu baya ga irin da kuke ba su a bangaren da ya shaƙi na zamani wani irin jin kuke kama su taimakon da muke kawowa shine wajen taki na zamani muna kawo shi kusa saboda mutum in ya nema shi same shi cikin lokacin da ya neme shi to bayan wannan babban taimako wanda muka yi mu kamfanin mu shine kamar manoman mu waɗanda suka ɗauki niyyar su yaɗa iri wannan su noma irin dan saboda a same shi muna musu taimako na mu musu noman jirgi kamar shigan bashi to iri wajen haci wanda yafi yawa shine wanda ake ce ma ashkafe bancin shi kuma akwai wasu iri shi dai ashkafe kenan shine wajen wake akwai iri kala biyu akwai wanda aka ce ma ite wake ne hori mai jan hanci akwai wanda aka ce makabi x shi ma wake ne babba hwari ne amma hancin shi yana da kamar baki ne baki baki haka shi wanga iri na zamani dai ka gyara da kyau kana samun amfani mai yawa kuma kana samun amfani mai kyau duka duka na muka zo karshen labarin na sashen hausa yanzu kuma sai a dakanci musu ta labarin sashen zabarmanci amma zuwa karshen labarin na faransanci akwai shirin na musamman tare da muktar ahmadu inda ya taɓo fannin yadda al'amuran barace barace kamari a birnin yamai ko ina mafita a yi saurari lafiya a sha ruwa lafiya masu salam. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zanda Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.